الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا نعنى ال... من رانر لتلاتة shida ga watan ramadan na shekara ta 439 hijirar biyayyen talika na muhammad sallallahu alaihi wasallam 21 ga watan biyar 2016 roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora Allah rahma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa la ya zalul ladina kafaru fi miryatin min wannan wawi na farko yana alakanta wayannan ayoyin da waɗanda suka gabata a darasin da ya gabata wato kamar ɗori ne akan wancan bayanan da suka wuce baya ga abin da muka ji da darussan da muka ji wanda suka shafi tasiri da ƙoƙari da jajicewa irin na iblis Anatullahi ta'ala alaihi wajen fafutukar sama kanshi abokan zama a ranar kiyama a cikin wutar jahannama wanda hatta annabawa ma ba su sha ba su ma yakan kawo masu hari tare da ya kwanar sanin cewa bayi da rabo a cikin al'amarinsu kwata-kwata ba ma annabawa mursalai ba hatta wanda allah ta'ala ya kai shi matsayin imani ya zama mukulisi a cikin ibadarsa da addininsa shi shaidan ya riga ya san wannan bawan ya fi ƙarfinsa baya da zai da shi amma tare da ya san a cikin bayan allah akwai waɗanda ko ya jarraba ba zai nasara ba ko ya taɓuka haƙarsa ba za ta cimma ruwa a kansu ba duk da haka baya ƙasa a gwiwa da shi da mataimakansa kullum